ان المتقين في جنات وعيون Hakika waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna cikin aljannatai da idanuwan ruwa.